والله غفور رحيم والقائل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تكشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والقائل واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون والقائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم وآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والقائل لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به والقائل لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال مما هذا معناه السلام عليكم من ينشي هني المقدمين للإمامين بالإمامين بالألرمبومي da zakirai da shugabannin fitiyanu da yan agaji manya da yara maza da mata duk wanda ya halarci wannan wuri babban mutum ne saboda ya zo ne saboda annabi muhammadu duk ina yi mana sallama ga baki mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna yi wa allah madaukakin sarki godiya da ya haɗa fuskokin ma wannan wuri ba don komai ba sai saboda Allah sai saboda Muhammadu Rasulullah alhamdulillah waɗansu bai samu wannan ba waɗansu tararrakin da suke yi yi taro ne akan waɗansu abubuwa wanda zai amfane su a duniya ko taro akan kasuwanci ko taro akan harkar siyasa ko taro akan zumunta ko taro akan wani abu dai wanda zai amfane su a duniya amma mu taron mu zai nuna amfani a duniya zai mana amfani a lahira shi ne taron annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. hakika ya zama wajibi mu gode wa allah saboda wannan baiwa da ya mana allah ne da kansa ya jinjina wannan baiwa da ya mana yana cewa laqad manna allahu ala al-mu'minina ba sa rasulun yanzu ko mutum ne ya yi maka kyauta yake jinjina wannan kyauta ai ka san ba karamar kyauta ba ce balle Allah da kansa yana cewa hakika Allah ya mummune baiwa da ya ba su wato da aiko manzo a cikinsu lallai ya zama wajibi kenan mu gode wa Allah da bakinmu muna cewa alhamdulillahi da mu ga mun zo mun zauna a cikin wannan sanyi muna gode wa Allah da mu. da ba don wannan zaman na ba ba yanzu yawancin muna can muna kwance muna hutawa amma saboda annabi muhammadu muka hana kanmu bacci muna haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya cancanci abin da ya fi haka sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama muna zama ne a wajen maulidi ba don komai ba sai saboda mu bayyana soyayyar mu ga annabi muhammadu duk wanda ya wuce wannan in dai mutumin kirki ne ya ce waɗannan mutanen da suke yi ce suna maulidi ne menene maulidi suna bayyana soyayya su ga annabi muhammad ne za a zauna a faɗi jarin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da yayi to Allah ya ga annabi cikin Qur'ani wa kullum naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fawadaka to mu in ba tarihin manzo Allah aka nuna ba hankulin mu ba sa kwanciya shi yasa sai mun ji tarihin manzo Allah hankalin mai yake kwanciya malamai sun mana bayani da yawa game da mahimmancin soyayyar annabi muhammadu soyayyar manzana tana da amfani shi yasa za ka sahabbai suna rige-rige kowa yana so a ce shi ne ya fi son annabi muhammadu gwargwadon imaninka gwargwadon ka da annabi muhammadu wanda ya fi kowa imani shi ne ya fi kowa son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za a ga sahabban nan sun rayu da manzan kuma su da manzan nan ba wai fa don su je aljanna bane aljanna kan annabi ya riga ya ba su amma ne suna yi ne saboda su koya mana saboda mu da babu zuwa baya su koya mana soyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka je da sahabbai suke son manzo Allah zaka sha mamaki ku fara da khulafa rashidun kamar yadda malamin da ya gabata ya mana bayani akan wannan sai na abubakar radiyallahu anhu ya gwada mana wata soyayya ta manzon Allah wanda wato ba wanda ya gwada kamar wannan lokacin da kafiran makka suka taru suka yi mitin a kan cewa suna son su hana kan muhammadu sallallahu alaihi wasallama abin bai yi musu ba da sai suka ce da suka samu labari manzon Allah ya bar makka ya bar gari suka ce duk wanda ya kawo annabi muhammadu ko an maye ko an mace za a ba shi raƙumi ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da sayyidina Abubakar an jima sayyidina Abubakar ya tafi a gaban manzo Allah an jima ya koma ta baya an jima ya dawo ta gaba an jima ya koma ta baya annabi ya ce Abubakar mai kenan take yi ce Rasulullahi wallahi ina tuna dukiyar mutanen Makka da suka sanya raƙumi ɗari cewa wanda ya kawo ka za su ba shi wannan dukiya ko a raye ko a mace idan na tuna cewa yana iya zuwa ta baya ya arbe ka sai eh, in ji ni ya kamata ya arba ba kai ba can an jima sai in dawo wannan iya zuwa ta gaba sai in zo ta gaba ya harbe ni ba kai ba saboda ni idan ya kashe ni ni kaɗan ya kashe amma kai idan ya kashe ka ya kashe al'umma gaba ɗaya Ku da Allah waye ne zai sallama kansa da rayuwarsa wa annabi Muhammadu in ba sai na Abubakar ba haka suka zo bayan ramin nan kamar yadda malai mana bayani daru da suka shiga wannan rami kafin su shiga sai na abokan ya ya rasu Allah a dakata zai shiga cikin wannan rami in akwai wani abu mai cutarwa ya cutar da ni ba kai ba kuma ya shiga din ya keta mayafinsa ya tattace ramukan da ya gani sai wannan rami kwana daya ne bari bai toshe ba sai ya zauna a kai in akwai wani abu mai cutarwa ya cutar da shi ba annabi Muhammadu ba kuma hakan haka yi suka bi suka tafi sai na umar radiyallahu ya wata yana tafiya da manzon Allah Allah ya rike hannunsa da ya ji daɗi ya ce ya rasulullahi wallahi yanzu ina son wato ina son ka wato ya wallahi ina son ka amma na fi son rayuwa ta akan akan akan soyayyarka sai manzo ce Umaru imanin ɗayan ku da zai cika ba sai ya so ni fiye da yake son rayuwarsa sai ce wallahi na tsaye da Allah da ya aiko ka da gaskiya da alkur'ani wallahi yanzu ina son ka fiye da yadda nake son rayuwata sai ce yanzu ka ga ba ke neman ka umaru al'ana ya umaru shi kan sai sai na umaru lokacin da manzo Allah ya ce masa wato ya ce ya kalli manzo Allah sai rasulullahi wallahi ba sai ka samu ka ka ci abinci da shi da ba ka ci abinci da kowa ba da sai ka samu irinka ka aura da baka auri kowa ba da sai ka samu irinka kai abota da baka yi abota da kowa sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman radiyallahu anhu ya yi hijira sau biyu da aka yi hijira da shi sau biyu na hijira zuwa habasha da aka tafi na farko suka je a shekarar ta biyar su mutum goma sha biyu manzo Allah ce ku je kasar Habasha akwai sarki adali a can ba musulmi ne da kirista ne amma kuma da adalci ba ya a a kasarsa ku je ku ibadi ku kuma addini ku hankalan da kwance wannan shine farkon alaka tsakanin musulmi da kiristoci kiristoci su ne suka fara ba musulmi mafaka kuma suka zauna suka yi addini su hankulan su a kwance to a shekarar farko da suka tafi to bayan su sai sai na hamza ya musulunta sai na hamza ya musulunta shi sai na hamza mafarauci ne ya je sa ya dawo an masa shimfiɗa gindin kama yana shan inuwa sai wani ya ce masa wallahi da ka ga abin da wannan yawa muhammadu wallahi da ba za ka bar shi ba abul hakan da ka ga abin da abul hakan wato abu jali yawa muhammadu wallahi ba za ka bar shi ba sai ya ce me ya masa ce mai ya zo yana ta zungurin sai yana gaya masa miya kun maganganu sai ya tafi ya samu abuja jali shi ma dinga zungurin abuja jali wani muhammadin nan kan me ya yi muku ne shin ba dan dangi ba da shi sai ya ce ko ka musulunta ne ce a'a ban musulunta ba amma shi ma dan dangi ne yayi dole in masa haƙƙinsa dole in bukadinsa sai ce kai na musulunta din sai ne sai ne zai musulunta da sai na umar ya samu labari cewa sai na hamza ya musulunta sai ya ce kai muhammadun nan fa idan ba mu yi da gaskiya zai ci garin nan don haka zan je in same shi duk inda yake sai ya kashe shi ya dauki makami yana tafiya sai ya samu da wani mutum sai ce ina za ka yi alkhattabi ya ce zan je in kasa muhammadu ne kowa ya huta sai ya ce to ai da wuta a gidanku gana a gidan wasu ya ce ya faru ya ce ga kawon ka fata mata bintul khattabi da mijinta sai da muzaidan sun musulunta ai can gidan wutan gidan ko kuma da ka fara kashe waka na wasu ya ce da gaske ce kwarai kuwa sai ya fara zuwa fasa zuwa neman annabi muhammad ya tafi gidan kanwarsa da ya take Allah nan umar yana zuwa kai malam ka buya shi dan uwana ne wannan kuma sahihansa ne in ya ba sai ya gaba da shi sai suka boye nan. sai na umar ya zo sai ya buga koba sai ya ce mata wani kurna ne yake ji kuna yi ta ce ya wuce wuri tsakanin mata da miji ya ce karya ke yancin muhammadu ya kama kuma ba kuna karantawa to sai na umar karfafan mutum ne yana cikin masu karfi a makka yakan kama sai na umar abubakar ya masa duka ya sumar da shi da daddare sai sanyin a asuba yake farfado da shi wajen saboda kawai ya musulunta sai kama mijinta sai da mizanin da fada suna faɗa suna faɗa sai da yake sai ya buga shi da ƙasa ya zauna a kan wani cikinsa sai dai tana tura shi ya ga wallahi kuma an zargi yin Allah ka tashi akan mijina yin Allah ka tashi mini mijina sai ya mare ta yana mare ta sai ga jini a fuska ta ce ka mutu din ka mutu din mun bi Muhammadu kai abin da daga dama to da ya ga wanta sai jikinsa ya sanyi sai ce ku koya mini abin da Muhammadu ya koya muku sai na mu na cikin mutum goma da suka yi rubutu da karatu a makka ko mutum sha bakwai wanda suka yi rubutu da karatu a makka ta ce ai ba ka da tsarki sai ka yi sarki ce ko ya mini inda yake tsarkin sai ko ya bi shan da ake wankan jama'a ko wankan jama'a suka ba shi abin da rubutu yake jiki ka san da ba a jikin takarda ake rubutu ba ko dai a jikin kashin rakumi ko a jikin bata ko a jikin dutse ko a jikin tamkan dabino da suka ba shi ya karanta bismillahir rahmanir rahim الطاغي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن والعرش استوي وهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي الله لا إله إلا هو لولا الأسماء والحسنى yana karatu yana ta'ammuli ma'anan ayoyin yace kai da yawan wannan bai kamata a bashi a bautan abin banza ba ku gaya wa inda muhammadu yake ni je musulunta sai malam ya fito dama ya buya ya ce albishirin ka umaru ai dama kullum annabi yana addu'a yana cewa Allah ka karfafi addina da ɗan umarori guda biyu ko umar ibn khattabi ko amr ibn hisham umar ibn khattabi shine sayyidina umar amr ibn hisham shine abu jahl kaga karanci na manzon Allah kaga kyakkyawan hali na manzon Allah abu ne da yake ci masa mutunci ya zungure shi wata rana ma suna zaune ya ce wane ne idan muhammadu ya sujjada zai ɗauko tundun rakumi ya zai zuba masa sai ukwatum na abin mai ya ce shi zai ya zai zuba masa wannan tundi ba wanda iya wanke masa ba wanda iya zuwa kusan sai yasa fatima ta ta wanke masa sannan ya samu ya tashi amma duk da haka annabi addu'a yake Allah ya shirye shi ya ce Allah ka rubuta addinin da umarorin guda biyu umarorin khattabi ko umarorin shani to yanzu shari'inka annabi ya karɓi wa kanka annabi yana can da arkan ka je ka musulunta sai na mora ya fita ya tafi ni gidan alƙam da ya da alƙam kafin ya shigo suka ce uzu billahi ya rasulullahi ga makiyin Allah ni mu na zuwa yace ku bar duk abin da ya zo da shi zai same mu yana zuwa manzo Allah ya kama makamin sai ce me ya kawo maka yace na zo ne ka koya min abin da Allah ya koya maka sabai suka yi murna suka ji daɗi da ya musulunta lokacin dukkan musulmin duniya mutum talatin da tara ne sai na umaru shi ne cikon na arba'in da ya musulunta zai tare su layi wai buwan mai muke yi ne ya ce ka gan mu ne ba mu da yawa sai ce wallahi har sallah duk inda na kai kafirci sai na kai musuluncin can wata yalla ne ya kai musuluncin ne bai kai kafirci ba ya ce mu fita mu tafi kama suka fita suka yi sauwu biyu sauwu na farko hamza na ciki sai na biyu umar ciki sai kafiri ya kawo farmaki sai ya ga hamza sau sai ya ce kai mai bi ne ko mai beli ne ya ce ha mai bi ne sai kafiri ya je sau na biyu sai ya kawo umar ce kai mai bi ne ko mai beli ne ya ce ha mai bi ne to daga nan sai abubuwan suka canza su kuma sahabbai da suke habasha sai suka ji labari ai hamza ya musulunta umar ya musulunta gashi na ana zuwa kaba na sallah sai suka dawo ai da suka zo suka tayar da abin ya fi damu ne garin ma da kyar suka samu suka shiga waɗansu daga cikinsu suka samu an kuntata musu an sa musu takunkumi ba a sayan nasu ba a sayar musu ba a auren nasu ba a musu ba aura musu abin ya yi tsanani to mun za Allah ce ku sake tattara ku koma wancan gari na Habasha to a wajen komawa su ne biyu sai na wasu ya ce ya Rasulullahi hijiran mu na farko mun yi baka cikin mu hijiran mu ta biyu ma yanzu mu tafi mu barka kaga nan sai na usmanu don cewa manzo Allah ya rasu Allah ga kasuwanci na bari a kula min da shi ba ga sauran iyalai a shi dai yanzu zai gudu ne da rayuwarsa zai yi hijira da rayuwarsa ya bar musulinsa annabi Muhammadu bai san wani hali zai shi ba sai annabi ya ce usmanu ka kwantar da hankalinka hijiran da kuka yi na farko kun yi ta ne zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah kuma wannan hijira mara da za ku yi ta biyu za ku yi ta ne zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah kaga nan sai na Usman ya gwada mana irin san da yake yi wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai na Ali an tambaye shi yaya kuke son manzon Allah yace muna son manzon Allah fiye da yadda muke son rayuwar mu muna son manzon Allah fiye da yadda muke son dukiyoyin mu muna son manzo Allah fiye da yadda muke son mu muna son manzo Allah fiye da yadda muke son mu maza muna son manzo Allah fiye da yadda muke son mu mata yace kai muna son manzo Allah fiye da yadda mai tsananin jin kishin ruwa yana jin kishin ruwa ya samu ruwa mai sanyi muna son sa fiye da yadda fiye da wannan mutum ke son wannan ruwan sanyi to mun fi son mu Muhammadu fiye da yadda wannan mutum yake son wannan ruwan sanyi a wannan lokaci ana sunna malikin ya ce manzo Allah lokacin da ya shigo madina komai ya haske da ya koma ga Allah komai sai ido sai da aisha ta ce anas ya haka yau kai ya zuba wa manzon Allah kasa a kansa lokacin da ya kasa shi harami ya ce wallahi da mu iya sa masa kasa a kansa ba sai da mu karyata mu muka ce muka ce ba manzon Allah ne a kwanciya nan ba sannan muka yi zuwa masa kasa a kansa wata mata an je yaƙi da ita an kashe mijinta an kashe ɗanta an kashe surukinta sai aka yi kururu a yi muhammadin ma an kashe saboda yaƙin da an wahala saboda an saba wa murnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ta ce ku nuna mun manzo Allah aka ce ki kwantar da hankali ki yana nan hankalin yana nan hankalin sa kwanci ba abin da ya same ta ce a'a sai na gan shi da aka je aka nuna mata shi ta tsaya gaban manzo Allah ta yi ajiyar zuciya ta ce ya rasu wallahi wallahi duk wata masifa bayan ka mai sauki ne in dai kana nan to komai mai sauki ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba mu karatu an je yudu an dawo sai ya ce wane ne zai je ya kawo mini labarin Sa'd ibn Rabi' sai wani sahabi ya ce ni ne ya rasulullah ce ka je ka duba mini sadu yana cikin rayayyu ne ko yana cikin matattu ko mai samu sadu ya ce sadu manzala ne ce yanzu in duba shin kana cikin rayayyu ne ko kana cikin matattu ya ce ka je ka ce manzala ina cikin rayayyu ina cikin matattu amma yana da sako guda biyu sako na farko zuwa wajen manzala ka ce ina gaishe shi ina gaishe shi ina gaishe shi ina ce Allah ya saka masa fiye da yake saka wa kowane annabi akan al'ummarsa ko kuma ɗan uwana sahabbai sako na a wajen ku shine wallahi tallahi idan idan ɗayan ku na buɗewa yana rufuwa wani abu ya isa ya samu manzo Allah ya cuce shi to wallahi ba ku da uzuri a wajen Allah to kaga nan karatun da manzo Allah yake ba mu shine duk wanda ya tsaya ya kare mutuncin manzo Allah to Allah zai kare masa mutuncinsa har cikin gida duk wanda ya tsaya ya tozarta manzo Allah Allah zai tozarta shi har cikin gida kaga wannan bawan Allah Sa'd ibn Rabi' lokacin da yake ba da sako bai ce ka gaya man Allah ina da mata ina da matata da yayana mata guda biyu kula min da su ba a'a ya rayu wajen kare mutuncin man zai koma wajen kare mutuncin man kuma yana ba da wasiya kan kare mutuncin man kaga nan ya tsaya wajen kare mutuncin annabi Muhammadu Allah ya kare masa mutuncinsa har cikin gidansa abu ah, abu labi abu labi lokacin da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai bayyansa so mutul latamiya ta je ta ba shi labari saboda murna na cewa dan dan uwansa matan nan nan uwansa ta haihu yace na yin taki amma da annabcin manzo Allah ya bayyana a cikin baffaninsa babu wanda ya kai shi gwada manzon Allah kiyayya idan aka yi taro ko na kasuwa ko na yakin wani manzo Allah yakan je yana samun mutane gungun gungun da ya same su yana ba su labari Allah ya aiko ni Allah ya aiko ni idan ya tafi yana tafiya Abu Labi na bana sai ce kar ya yake yi ai ya ba mutunci ne ko kuma ce sahiri ne a wani a wata riwaya ma ne ban sai yake da duwatsu da ya lokacin da manzo Allah Allah ya turo shi ya ce masa wa anzur ashira takalqrabina ka kira wanka muku sata. kaga nan bangaren duk abin alherin da ya same ka ka fara da yan uwanka makusata kada ka zama wani giginya idan ka idan wato ka kula da yan uwanka makusata to lallai za ka samu lada guda biyu akwai ladan zumunta akwai ladan ibada shi yasa manzon Allah ta sa wa anzur ashirata kal aqrabina ka fara da yan uwanka sai ya kai dutsen safa yana kiran su dangi ya bani abdi malafik ya bani abdul muttalib ya bani hashim kowane dangi yana kiransu wani ya samu zuwa wanda bai samu zuwa ma ya tuyo wakili to an gona da yana cikin wanda suka zo manzala ya kai safa ya ce ya ku mutanen makka shin yanzu idan na ce muku ga wani ne na yaƙi a bayan wannan dutse ya zai ci wannan gari za ku yarda da ni suka ce mu taɓa da baka da karya ba. Zan yi. Ito bai da yadda azabin shadid sai abu labi sai daga hannunsa ya daga hannunsa yana manzana ya ce da laka sai alhada ma jama'atan nan a'udhu billahi ya ce tsoma bakinsa ya gaya masa muguwar magana ya ce saboda wannan ne zaka tara mu to take Allah ba a taɓa manzo Allah shi sai Allah ya saka tabbace da Abi Lahab mutum ma bani Abi Lahab ma kasab sanasla naran zatal hab wal mar'atu minha maratul hatab ummu dalilin ita nake sa manzo Allah kaya akan hanya ita ce matan abu abu lahab ne kaga nan ya tashi ta annabi Muhammadu Allah ya ta ji har cikin gidansa to don haka mu kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna matukar son annabi fiye da kima lokacin da manzon Allah ya koma ga hanya da ya koma ga hanya bilalu labarin manzon Allah ne sai ya ji ba zai yi madina ba saboda masoyinsa babu da idan ya kira sallah ya kan shiga gidan manzon Allah ce yana Allah layi an kira sallah to da manzon Allah ya duniya sai gaba ɗaya garin ya masa kunci sai ya je ya roƙi sai ya Abubakar ya ce Allah ka bar ni in kawarin bar garin nan sai ya ce a'a yayyar ya ce a'a da ya ce sai na Abubakar bai daɗe ba shekara biyar da watanni bai ba shi dama ba har ya ga Allah da sai na umar ya hau da yake shi ya daɗe ya kai wajen shekara goma da watanni bilal ya matsa sai na umaru sai masa izini ya ce bismillah sai ya kawo ya koma sham da ya koma sham ya dole bai zo ba madina ya dole bai zo ba sai manzo Allah sai mafarkin manzo Allah manzo Allah ya ce ma hajjal jafa ya bilal amma ana laka an tazurana wannan wani irin mai santa na biyu shi lokaci bai naka ziyarce mu ba bilal sai tsammanin mafarki ne kawai haka sai ya koma barcinsa da ya sake yin wannan barci sai ya sake mafarki manzo Allah ya sake gaya masa wannan magana to nan kam sai ya tashi hankulansa a tashe sai ya tattara sai ya madina yana zuwa madina sai ya je masallacin Manzala ya je inda Manzala Allah yake kwance ya kwanta kabarin manzala Allah ya tabbata a kai da ya tashi ya sanda sai ni mutane suna ce masa kai mana kiran sallah wace a idan na kira sallah wa zan janyo magana da idan na kira sallah zan shiga gidan manzo Allah ce na sallallahu an kira sallah yanzu idan na kira sallah waye zan je in kira suka ce ka mana kiran sallah mu tuna da da mu tuna da zamanin manzo Allah da su ba kai zamanin manzo Allah amma suna so su tuna da masoyinsu annabi Muhammad wace wallahi ba zan yi ba to shikenan ya ta sai tafiya sai ga da ba bi aljanna hasan da husaini suka ga yaron gume suka rungume shi suka ce da Allah kamar da kiran sallah yace wallahi da ba dan ba ku ma ki ba da ba zan yi ba amma dole in yi ya kan dandama ne kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha Allah ashhadu an la ilaha Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah yana wannan kiran sallah gaba daya garin Madina ta girgiza maza yana cewa ashhadu anna muhammadu rasulullah maza da mata suka fito shin annabi ya dawo ne saboda an ji muryan da ake ji zamanin annabi muhammadu shin annabi ya dawo ne annabi ya dawo ne suna tambaya sabbai suka ce tun da manzo Allah ya duniya malamai suka ce tun da manzo Allah ya duniya ba a taba kuka ga yin rana ba saboda an ji muryan da ake ji zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an je ta wani an je yaki ana yaki maza Allah sai ya yana gyara sayin sahabbai ya ce hannu ya gyara sayin sai ya dan buge shi da sabba sai ya kama cikin sai ya rasu Allah ka buge ni sai ya ce me kake so ya ce zan rama ya ce za ka rama sai sahabbai suka fito wannan ya bude wannan ya bude jikinsa kuma ka rama ce a'a ya ce ni manzo Allah shi ya bar kuma jikinsa zan rama ya rasu Allah kai ka koya mana wa ta zuru wani zuru ta zuru kura wata rai ba ta daukar mai wata rai sai ta bismillah zo ka rama da ya sai ta da sallah sai an yaye riga ni lokacin da aka buge ni ciki na wanda yake manzo Allah ya yaye rigansa sai wannan sahabi manzo Allah na yaye riga sai rin ko manzo Allah ya ta goga cikin sa ga a cikin manzo Allah sai manzo Allah ce me ya kai ka yin wannan kai da ka zo ramuwa yace ya rasulullahi wallahi na ga layiran mai da ta abu za mu shiga ina so ya zama karshen abin da zan yi ban kwana da shi shine fatan jikinka sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sahabbai suna koya mai daga yadda za mu so manzo Allah saboda su ba dan aljanna suke son manzo Allah ba saboda manzo Allah ya riga ya ba su aljanna ya ce Allah ya dubi mutanen gudar ya ce duk abin da suka aikata ba abin da zai hana ga aljanna to amma su suke wannan fa saboda su koya mana to jama'a ya kamata mu dauki wazi mu so manzo sallallahu alaihi wasallam fa da muke son kowa mu ne ya mai salati in kana so ka samu sayan manzo Allah to ka yi ta mai salati ka rika masa yabo kuma ka rika min sirransa ka rika jin tarihinsa saboda mu ba ma gajiya da jin tarihin manzo Allah saboda muna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka jama'ar musulmi wallahi kada mu rika jin dan su mutane da suke cewa suna faɗan wasu irin maganganu akan annabi Muhammad suna zagin iyayensa suna cewa wai ba za su ci albarkan annabi ba saboda su ba su da albarkan wai ba za ka ci albarkan annabi ba wai ba za ka ce dan Allah dan annabi ba bayan Allah ya ce matu Allah wa adu rasula Allah duk da ya kawo sunan manzo Allah a cikin sunan sa Qur'ani sai ya kawo sunan manzo Allah amma wani ya ce wai ba za ka ce dan Allah dan annabi ba wanda annabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce albarkar manzo Allah sunna ne menene sunna jama'a sunna fadin manzon Allah aikin manzon Allah a aikata da yamman Allah ya tabbatar wannan shi aikin sai masa sunna Tore wannan abubuwa na neman albarka duk an aikata da gaban manzon Allah manzon Allah ya tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi jira ya koma Madina kafin ya shigo Madina mutanen Madina suna ta murna suna ta jin daɗi manzon Allah yana zuwa manzon Allah yana zuwa da ya shigo sai suka taru suka yi kamar irin jerin gobe da muke yi ko takuta da muke yi suna yaban manzon Allah suna talal da gurmalaina da sani ya tilada wa الشكر علينا مدى لله ذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضى جئت شرفت ba بهدى ya خلدا wasu kuma suna muhammad ya rasulallah muhammad ya rasulallah muhammad ya rasulallah wasu mata suna gane suna nemo jawari min bari na jari ya habba da muhammadun min jari suna jin daɗi manzo Allah yana tafiya na kan tafiya wasu ya ce sunan layi mu ya kamata mu gaba sarki mu ne muke da shiri mu ne muke da makami mu ne muke da kariya manzo Allah ya ce ku bar wannan dabba tana tafiya ne kan birni. ko ina ya je suna gaya masa wannan magana da ya yi so ya zo inda za a yi masallaci sai kuma ya zauna sai ce nan za mu yi masallaci da ya ƙara gaba kaɗan sai kuma ya zauna ce nan za mu yi masarki a wannan wuri sai a yi da ansari sai ya ɗauki kayan mun zauna ya shigar gidansa sai ya dace kuma da gidansa ne manzo Allah ya ce ina kayana haka ce ya yi ansari ya dauka ya ce almaru ma alihi don haka ni zan sauka gidan abuwa da ansari ne abuwa da ansari ya samu wannan daraja ta sauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abuwa da ansari mai kudi ne yana da gidan sama yana da ɗaki a ƙasa yana da ɗakin sama a ranar farko sai suka sauke manzon Allah a ɗakin ƙasa shi da iyalinsa suna ɗakin sama da dare sai suka gagara bacci suka ce manzon Allah yana kasa muna sama ai babu ladabi bacci ya gagara Allah da jarara sai ruwa ya zube ka san ginin da ba irin na yanzu bane ginin kasa ne sai suka dauki katiba suna jajjarnewa Allah ya saka da wannan da suka manzon Allah har gari ya waye suna wannan aiki gari na waye ya ce ta rasulullahi bai kamata a ce muna sama kuna kasa muna so a koma sama manzo na ya ya koma sama Abu yi al-Ansari kullum yana abincinsa aka abinci a gida aka kawo manzo shi ba ya cin nasa sai an kawo su ɗin manzo Allah yake ci kullum haka yake yi sai wata nan aka kawo abincin ga abincin an dawo da shi amma sai ya duba bai ga ya cin manzon Allah ba ka san manzo da balle cokali yake cin abinci ba don hannu yake cin abinci sai ya dawo ya samu a rasu rasulullahi kullum idan an kawo mini abinci ba na cin nawa kan jira sai an kawo wani haka wanda ka rage sai in dinga min yatsun ka yana cin saboda ya samu albarkanka da haka ya je tarada manzala sallallahu alaihi wasallam ya kira wanzalinsa ya ce kamar aski kada ka bari zashi ya sauka kasa da ya masa haski annabi ya ce kamar da mashin biyu ya ce kamar da sahabbai wani ya samu fili ɗan wani biyu wani uku zalika fi ma yuti man sha da ya kare wasu ba samu ne ce kamar sauran to dan na garbe can yi gashin sa saboda neman albarkar sa hajin wali da ce wannan gashin wato an je yake wannan sa tabbata a da hankalin sa ya tashi yana nema da ya same ta yace wannan wani akwai gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa shi yasa duk inda ya da sanan yaki Allah ya ba masa to jama'a wannan ba ne neman albarkan annabi Muhammadu amma wani ka ne ya ce wani haka da ne albarka annabi baka yadda ka gani ne albarka annabi ya zama ne ne ne ban albarka annabi ya zama sunna dan ka duwanda ya ce ba za ka nemi albarka annabi ba kariyan sunna yake an yi babu albarkan annabi da yawa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a bai da manzon Allah amfanin gowansa shine mu ɗauki darussa an gaya mana halin manzon Allah ya halin manzon Allah yake manzon Allah mai kyakkyawan ne manzon Allah mai tausan ne manzon Allah mai da gaskiya ne ga yadda manzon Allah yake mu'amala da iyalansa ga yadda yake mu'amala da sahabbansa to mu ma ba na so mu koyi da wannan ne mu koyi da wannan kuma mata su ma suna da tasiri a cikin addini saboda mace ita ce ta fara musulunta a duniya ga baki da duniya mace ce ta fara musulunta ita ce sai da khadija mace ita ta fara yin shahada a duniya a musulunci gaba daya ita ce sumayya mace ita ta fara yin asibiti a duniya a musulunci gaba daya ita ce rufalatul islamiyya wanda an je yaki na khandaq ta rumfa a masallacin manzala duk wanda dama aikin mata a lokacin jihadi su ne suke kula da marasa lafiya su ne suke ba su ruwa to da nan tana tara mata tana koya musu likitanci tana koya musu ungunguma to annabi sallallahu alaihi lokacin da aka yi harbe harbe aka harbi a sabon mu'amari sai ce a sa shi a rufin rufaida saboda ya samu ma yana ziyartarsa saboda wannan rufanata ta yi ne saboda wanda ba su da karfi ta rinka taimaka musu tana musu jinya amma shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika samun dalilin ziyartar sa ne ko ga wannan yana gwada mana cewa mata sa da kima suna da mutunci da musulunci sai yasa sai da aiki take cewa wato mata fiyayyen mata su ne matan lansaru kunya bai ana su neman ilimi ba wani haka jama'ar musulmi lallai mai kokarin sa yaran mu makaranta maza da mata dukkan wato yin Allah yi mu muna da hannu biyu muna da kai muna da kunna muna da muna jin gari to su ma mata Allah ya musu wannan saboda babu wanda Allah ya haife shi da sani Allah yana cewa Allahu khalaqa min ne ummahatikum la ta'lamuna shay'an faja'ala lakum kuma sama wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun kawo Allah ya ce dukkanku Allah ya ce da ku daga cikin mahaifanku ba wanda ya san komai sai Allah ya ba mu da ya mu ilimi shi ne ji da gani da zuciya ji shi ne abin da malamin zai haka fara ji wajen malamin ya uzu billahi mina a waje sai zuciya kiyaye gani bayan ka girma shi ne za a koya maka bubbagu ka yi wannan karatu sannan ka hankace shi a zuciya to kaga su ma mata da ya musu wannan kunne ya musu wannan abin gani kuma ya musu abin hadda sai da aisha tana cikin wanda suka rawaita hadisi da yawa hadisi da yawa da dubu biyu radiyallahu anha da haka mai kokari musamman yaran maza da mata a makaranta in mun yi haka to lallai mun yi koyi da manzon Allah mun bi umarnin Allah da ya fara saukar da ya yaqra bismi rabbikal ladhi khalaq Allah ya taimake mu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun so mu ta amma kuma akwai malamai da za su mana jawabi amma karshe nasiha da zan yi mana shi ne wasiyar da manzon Allah yayi a karshe na cewa a karshe rayuwarsa yana cewa assalatu assalamu wa malakat aymanukum a kula da sallah a kula da sallah a kula da mata a kula da sallah a kula da sallah a kula da mata a kiyaye haƙƙoƙin mata kada muka tare haƙƙin su cikin hukumu da sujada don duk wanda ya sallah baya cika hukumu da sujada to wannan Allah ba zai karbi sallarsa ba فقال من بعد يخالف الباب الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا in mutum ya yi sallah ba ta yi kyau ba haka za a dunkulo sallan a jefe shi da kayansa Allah yana so duk abin da za ka yi ka inganta shi sallah ita ce angaban ibadati ita babu abin da ya kai sallah in ba tauhidi ba daga tauhidi sai sanya tauhidi kan dama kowa yana zuwa tauhidinsa ne ko dan musulmi ko wanda ba musulmi ba yana zuwa tauhidin sa ne haka manzon Allah ya gaya mana kullu mawludin yuladu ala fitra illa na bawahu an hawlanihi an nasranihi aw yajsanihi ko wanda kuma ruwa ka kasari yana zuwa ne da dabi'a ta kan insha Allah sai dai wanda yana ta iyaye ba ya samu iyayen sa yawa ne su ba da shi da ne? ko kirista ne su ba da shi kirista ko kuma masu bautan mutane su mai da shi mai bautan wuta. Sallah ita kan sai musulmi ke rubuta manzo Allah ce ita ce bambancin tsakanin musulmi da da ba musulmi ba kuma sallah mutum yayi sallah yana ganawa da Allah ubangijin sa dai ai ko mutum mai ganawa ga gwamnan Plato ai babban mutum ne a wajen mu balle ko mai gane da Allah Allah annabi ya ce mana al musulmi na jirar bari mai sallah yana ganawa ne da Allah ubangijin sa idan mutum ya zai zai sallah ya ce Allahu akbar ya ce alhamdulillah rabbil alamin in ya ce alhamdulillah rabbil alamin in ya ce in ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ya ce hamidani abdi baya na ya yabe ni in ya ce arrahmanir rahim sai ya ce asna alayya abdi baya na ya yabe ni in ya ce maliki ya midin ko maliki ya midin sai ce majiran ya abdi bawa na ya gina mani in ya ce na abudu wa iyaka na sayinu sai ya ce hawa bai yi wa bai na abdi wani abdi masa wannan tsakanina da wa na duk abin da wa na ya tambaye ni a nan zan ba shi. to Allah da kansa sai ya amsa mana saboda mu ba mu san abin da zai amfani mu ba shine ya halice mu shine ya san abin da ya fi mana amfani ya san abin da ya mana amfani shine shirya sai ya roƙa mana in ya iyyaka budu wa iyyaka nasta'in yace ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah ce shirya mu roƙa a nan wajen Allah ya roƙa mana shirya a wannan wajen inda Allah yake karɓan addu'a din to kaga mai sallah ai babban mutum ne saboda yana ganawa da Allah ubangijinsa ai ko bai ganawa da cikin da dangal gwamnan sau biyu a rana ai babban mutum ne ko ko sau ɗaya rana ai babban mutum ne balle mai ganawa da Allah jama'a kar mu yi wasa da wannan kuma abin mamaki sallar nan fa ba nan kasa yana ba da ita ba a saboda girman sallah Allah sai da ya gayyaci annabawan duniya gabaki daya su zo su taya annabi Muhammadu murnar samun sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a farfajiyan ba aka ce Allah na kira yadda mai sai da miraji inda dokinsa take kallo nan kogon ke kaiwa da ya je ya samu an tara masa annabawa gaba daya Allah ya ce masa wasu almanar yi kan nuna wurin su nina a jami'a nan dole da hannun ya halaye wata yi da gona ga dai manzanna gaba daya nan ka tambaye su shin mun ce abota wani ba Allah ba bayan an gama bayani an masa an ce wannan shi ne labaran ka Adamu wannan shi ne labaran ka Ibrahim wannan shi ne uwan ka wannan shi ne uwan ka har manzo Allah ce wane ne babban gemu rabi fari wani baki ya ce annabi haruna kenan wanda mutane sa suke son sa bayan gama sai aka ce a yi sallah annabi ya ce na yi tsammanin za a ce babana adam ko ba babana ibrahim ya nuna limanci aka ce ni ne zan yi limanci saboda imamul anbiya wal mursalina annabi muhammadu yayi limanci aka yi sallah bayan yi sallah a lokacin dama tuntuni allah ya yi alkawari da annabawa cewa ba zai ba su appointment na annabci ba har sai sun yadda idan suka zo suka samu manzo Allah za su annabcin su za su ajiye annabcin su da manzancin su su yi mai da manzo Allah su bi shi su taimaka masa sai da suka yarda da wannan Allah ya rattaba an kan appointment din na aka ba su وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم عن ذلك من مصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سنة الله موسى كما قلتم يباسوا النبتي bayan yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya jera masa annabawa guda takwas a sama annabi Adam a sama ta daya annabi Isa da annabi Yahya a sama ta biyu annabi Yusuf a sama ta uku annabi Idris a sama ta uku annabi Yusuf a sama ta hudu annabi harun a sama ta biyar annabi musa a sama ta shida annabi ibrahim a sama ta bakwai kuma duk wannan annabawa akwai hikiman jera su a wannan wurare bayan an jera su suka tafi da malaika jibrilu malaika jibrilu ya zo ya gwangwani sama ta farko sai masu gadin sama suka ce wa ke buga kofa yau ya ce jibrilu ne suka ce mamaki yau jibrilu yana neman a bude masa kofa ya ce a ah, ai ba ni kadai ba ne an aiko ni da annabin karshen zamani ne suka ce har an aiko shi ya ce kwarai kuwa har an aiko shi ya bude masa goma ya shiga ya samu annabi adamu annabi adamu ya tashi ya tafi don Allah shi annabi adamu duk mai irin wannan jiki na annabi shi shine ubansa to ga abul kulli ya zo abul bashari ya tashi ya gaisuwa abul ne ya tashi ya yi gaisuwa ya yi manzon Allah fatan alkhairi suka zo saba ta biyu sama ta biyu jibril ya sake buga goma ce wane ne ke buga goma yace jibrilu ne yace mamaki ya jibril ne ma hudu masa goma yace ai ba ni kare ba ne ina tare da annabin karshen zamani ne suka ce har an aiko ce kwarai kuwa ai har an aiko shi ya bude sai ga annabi isa da annabi yaya ce annabi isa kirarin da ake masa wa kalimatu alqaha ila man yaba minhu to ga kalimatu lahi kubra annabi muhammadu ya tashi ya gaisuwa ya tashi ya riga gaisuwa ya masa fatan alkhairi shi ko annabi ya haya kirarin da ake masa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihina to ga sayyidu sadati da aslahu salihina annabi muhammadu ya tashi ya riga gaisuwa ya tashi ya riga gaisuwa ya masa fatan alkhairi suka zo sama ta uku a sama ta uku suka tafi annabi idris shi annabi idrisu kirarin da hanyar ke masa wa na wa makanan aliyuwa ko ga wa kan laka ka ya tashi yin gaisuwa ya tashi yin gaisuwa ya masa fatan alkhairi suka wuce suka zo sama ta hudu sama ta hudu ya tarar da annabi yusuf shi annabi yusuf shine mai rabin kyau Allah ya bashi shi yasa mata suka yi ta faɗa masa amma annabi muhammadu shine mai cikakken kyau wanda in ka hango shi daga nesa za ka zo kamar za ka fada masa kana zuwa sai haihuwa ta kare ka annabi muhammadu da haka annabi yusuf ya tashi ya gaisuwa annabi yusuf ya tashi ya gaisuwa ya masa fatan alkhairi ya wuce sama ta biyar ya tarar da annabi harun shi annabi harunu kirarin da ake masa shine wa kai harunu absahu min ni lisana to ga absarul fusahai afdalu man nataka bi dali annabi muhammadu ya tashi ya gaisuwa ya tashi ya gaisuwa ya masa fatan alkhairi ya wuce ya gaisuwa ta shida ita da annabi Musa alaihi shi annabi Musa alaihi salam shine wa kallama Allah Musa taklima shine ya magana da Allah amma fa inda ya magana da Allah ya yi magana da Allah a kansa amma ne muhammadu yanzu haka yana kan hanyar ne ta zuwa ya je magana da Allah nan ya bar annabi Musa sama ta shida ya wuce da makamin annabi Musa ya bar shi a wajen inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gana da Allah babu wata halitta ta zuwa wajen ya je ne ya gana inda ba kowa ya gana da Allah Ubangijinsa. Amma ne Musa a nan kasa ya gana da Allah. Farko ne Musa ma ya nemi ya gana ci Allah yana so yin ganka Allah ce Musa ba za gani ba. A rini yanzu da ilaka kana lanta rani. Wanda ke zo ya jabali to ya nufa karra makana wanda sai mu tarani Falan ma da jalle ya rabu ya jabali jalle ya kan makana Musa kan Falan ma ba ka gane su ba ka tuntun ilaka. Allah ya ce Musa ba za ka gani ba da musa ya matsa sai Allah ce to zan yi tajalli a jikin dutse in wannan dutsen ya jure tajalli na to lallai kai ma za ka iya jurewa da Allah ya tajalli jikin dutse sai dutse ya zama gari sai musa ya suma da musa ya suma sai sa manzo Allah ya ce da Allah ya bude kasa na fito lokacin da aka yi wurin farko sai na tashi sai na ba annabi isa a jikin al'arshi ban sani ba dalilin shi wa riga tashi ko kuma shi suman da ya a wannan lokacin shine an yi masa nasa sai daga bayan wani kamar namu to wannan shine sunan da annabi isa annabi musa alaihi salam yayi a wannan wuri annabi musa alaihi salam bayan ya barbaro sai ne ya Allah gafara da ya ne Allah gafara Allah ya masa gafara kuma sai Allah kafin nan da zai je gana hakuri na da Allah sai Allah ya shi appointment ce masa Musa ka Musa ka zo da yazumi kwana talatin da yazumi kwana talatin sai ya wanke bakinsa da ya wanke baki annabi Allah ya ce Musa ya ce ka wanke bakin ka yace ya ubangiji karin je maka yana warin baki sai ya ce ka je ka kama azumi goma bakin ka san da wannan wannan wari saboda ka zo mai da wannan wari saboda warin bakin mai azumi ya fi mini kamshin almiski wa anna musa 30 lailatan wa tamna bi hajr wa tamma min qatu rabbi 40 laila kuma da yaje kurin zai gana da Allah sai da Allah ya ce ko da kalmanka faqlana alayka innaka bil wadi muqaddas tuwan amma annabi Muhammadu yanzu haka yana hanya sai zai je gana da Allah kuma har kan al'arshi ya taka da takalminsa shehu Ibrahim ya ce mana wal arshu mutsuuna ta'ala amma zai Musa aka sance ya kurga kalmansa amma Musa ya yi sallama da shi ya masa wajen alheri ya masa wata bakwai ta tabbar ne ibrahim shi ne ibrahim shi ne khalilu bari to ga khalilu rahman annabi muhammadu ya tashi ya gaisuwa ya yi gaisuwa ya masa wajen alheri ya wuce ya zo sidratul muntaha sai jibril ya ja kujera ya zauna annabi ce ya labarin tafiya yace ce wa na illa mai makamin malum mu kowa da ka sani yana da iya mu iya iyakar kenan yanzu na wuce nan da kaman kaurin gashi zan kone sai ya ne zaman manzo Allah ya kai shi inda ba kowa ba sama ba kasa ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa daga shi sai Allah sallallahu alaihi gana da Allah Allah ya masa wahayin abin da ya masa wahayi wa auha ila abdihi ma'awa kuma wa kana qaba qausain aw adna kuma annabi muhammadu ma za ga basar wa man daga kaga musa can tajalli ya ka masa ya su ma amma ne muhammadu ya ga allah da idan sa gudu gudu an tabbata da imam abbas shin annabi ya ga allah ya ce awu awu awu awu sai mashin sa ya dauke an ce to an tambayi sai da aisha ta ce bai bar shi ba ya ce annabi ya ce rabin ilimi ya kabanta wannan yana cikin rabin da bata sani ba wannan ba shine annabi muhammadu a wannan lokacin ne allah ya dace wannan sallah guda hamsin ya kawo da ya dawo kan annabi musa sai musa ya tsare shi ya ce me aka baka zamar abin ya ce an bani sallah hamsin ya ce a'a ka koma a yi ni na san al'umma ba su iya ba ya koma aka rage biyar ta dawo arba'in da biyar ya ce ka sake koma ya koma ta dawo arba'in ya sake ce ya sake mai da shi ta dawo talatin da biyar ya sake mai da shi ta dawo talatin ya sake mai da shi ta dawo ashirin da biyar ya sake mai da shi ta dawo ashirin ya sake mai da shi ta dawo sha biyar ya sake mai da shi ta dawo goma ya sake mai da shi ta dawo biyar ya ce ka koma da ya ce a yanzu ka yi na kunyan Allah Ubangiji ne sai Allah ya ce a zai a yi biyar ɗin zan ba da hamsin mun ya ne matsalaci wala wasu ina ba da shawara duk wanda ya isa mutuwa ya yi kokarin shiga da a mutu jani wala za ta amfane shi in dai mutum ya isa mutuwa ya eh, kokarin shi ma ya da cewa mutu jani za ta amfane shi Allah ya taimake mu Allah ya karba mana abin da muka fara daidai Allah ya ba mu lalansa abin da muka kuskure Allah mana gafarin sa Allah ya biya mu bukatun mu gaba da wannan gari Allah ya kama mu Allah ya kama mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin sa duk wanda yake da bukata Allah ya biya mu bukatun sa ko mace ko namiji ko babba ko yaro Allah ya biya mu bukatun mu gaba da albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatiha da salatul fatiha da yin tajdidi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراط المستقيم ولا اله الا انت العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين duk wanda ya zo wannan wuri Allah ya biya masa bukatunsa Allah ya saka masa alkhairi wanda suka shirya wannan taro Allah ya biya musu bukatunsu da wanda ya bada shawararsa ko da jikinsa ko da hanjiyoyinsa Allah ya saka masa alkhairi gaba ɗaya albarkar manza Allah sallallahu alaihi wasallama fatiha daya salatul fatiha uku uku Allah ya biya bukatun gaba daya sun alaihi wa da alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir إياك نعبد وإياك نستعين سالم سيدنا صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعظم والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراط العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعظم والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراط العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعظم والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي لا سبب مستقيم على اله اكبر عظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ba an tashi ba bane akwai sauran malamai wanda za su mana jawabi wanda zai amfane mu Allah ya amfane mu da mulkin manzon Allah gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa